Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro mu da dawa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton ihsanin naira miliyan 37 da gwamnatin Neja ta bawa iyalan jami'an tsaro da suka rasa ransu sanadiyar gumurzu da 'yan bindiga. Muna alfahari da zaɓe lami lafiya ido karkashin mulkin shugaba Buhari, in ji APC mai mulki. Dole demokradiyya ya zamanto cewa ba karbi da mashi ba ne ko kuma a je a nuna fin karfi a ce za a tusa sa a kwace zaɓe ko kuma a sa wanda ake so ba haka ba ne wannan baya daga cikin tsari irin na shugaban makasa muhammadu buhari aikin yi a jihar nasarawa ya sanya masu tada zaune tsaye kwantar da gora a jamhuriyar Nijar kuma masu fatocin kaya ne suka yi taro da jami'an yaki da fasa kwabri don yaki da cin hanci. In ka ce a yi yaki da cin hanci abinda ya kamata dan kasuwa da kwastam kar su hadu an suna hudda ana iya samu cin hanci a sa takardu da ka zo bakin iyaka sai ka yi awo kayanka ba ba talauci sai ka biya. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni. Wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa karin gishiri da yawa. Muna so a tabbatar da zaɓe cikin gaskiya, amma kuma ina shakkan hakan Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a fadar White House kafin ya shiga jirgi mai saukar ungulu na Marine One zuwa North Carolina da Florida. Trump ya yi ikirarin cewa an sami wasu takardun kuri'a a cikin tafki, kana wasu takardun kuri'a da ke dauke da sunan Trump an zub da su a cikin kwandon shara. Shugaban ƙasar ne ya yi ta bayyana damuwarsa a kan shirin da wasu jihohi suke yi kamar California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Jersey, Oregon, Utah, vermont da kuma washington na aikewa kai tsaye da takardun zaɓe ta gidan waya zuwa ga mazauna jihohin su yi amfani da su su yi zaɓe yayin da shugabannin kasashen duniya mambobin majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin majalisar ɗinkin duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus jiya alhamis shugaban ƙasar jamhuriyar nijar isuhu muhammadu ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatinsa ta yi domin daƙile cutar haka zalika shugaba isuhu ya taɓo batutuwan tsaro da halin da ƙasar mali ke ciki gasar filo hashim gumal da ƙarin bayani shugaban kasar jamhuriyar nijar isu muhammad ya bayyana cewa wannan karo shine zai zamto karo na ƙarshe da ya tsaya a gaban majalisar ɗinkin duniya ya yi jawabi a matsayinsa na shugaban ƙasa dalili ko shine wa'adinsa ya zo ƙarshe haka zalika ya bayyana cewar za a gudanar babban zaɓe a jamhuriyar nijar ranar 27 ga watan Disamba nan mai zuwa cikin nasarori da ya nuna wa cewar duniya ya samu gwamnatin ta cimma shine samarwa da matasa ayyukan yi da samar da wutar lantarki a karkara da ƙauyuka sai kuma batun lafiya musamman ma wannan lokaci da ake fama da coronavirus a fannin batun tsaro kuma ya nuna hoɓɓasar da suke yi a yankin ƙasashen sahel inda ake fama da kungiyoyin 'yan ta'adda da yadda ake haɗa gwiwa domin yaƙar wannan kungiyoyi na 'yan ta'adda sai kuma halin da ake ciki a kasar mali na juyin mulki da aka yi a baya ya yi kira da kasashen duniya da su tabbatar da cewar sojoji sun koma barikinsu a samu farar hula a mai da shi kan mulkin nan domin jin daɗin 'yan kasar da ma 'yan nahiyar da duniya baki idan a samu zaman lafiya. to a gaida sarfi hashim gumal labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc jami'an gwamnatin trump suna bayyana yakinin cewa ayyukan beijing musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da hong kong na sa kasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta china a matsayin babbar barazana a cewar wani babban jami'in amurka a bangaren shata manufofi matakin kuntatawa da ta dauka a kwana-kwanan nan a kan yankin da birtaniya ta mulka ya zo da bata suna sosai ga shugabannin china in ji matthew mamba a kwamitin shirya manufofi na sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wurin wani taron tsara manufofi a wannan mako ya kara da cewa saboda hakan ne kuma ya sa duk kasashe da ke bin tafarkin demokaradiyya a duniya suke kallon china a matsayin barazana yu wani farfesan tarihin soji da diplomasiya a kwalejin horar da sojojin ruwan amurka wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin tsara manufofin amurka akan china ya yi waɗannan kalaman ne a gaban mahalarta na ƙasa da ƙasa a wani taron bita da wata cibiya ta ƙasar canada mcdonald laureate institute ta shirya yu ya ce hong kong ta bai wa duniya ma'auni da za ta auna halayyar beijing tun shekarar 1984 lokacin da aka kula yarjejeniyar mai da yankin karkashin ikon china bisa sharaɗin za ta more cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru hamsin. Kungiyar 'yan jaridan ƙasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar ƙinjinin gwamnati a wannan mako. 'Yan sanda sun tsare akalla 'yan jarida takwas yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar Talata, kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda hudu, aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki. Ya zuwa yanzu akwai akalla ɗan jarida guda da ke kulle. shugaban kungiyar 'yan jarida da ke yankin masu magana da turanci ingilishi a kamaru jude viban ya ce an kama wani ɗan jarida ta jarvis mai tare da wasu manema labarai guda bakwai a babban birnin ƙasar yawunde da duwala viban ya ce yana allah wadai da babban murya akan tsare 'yan jarida ba bisa doka ba a kamaru ya ce bai kamaci ana ɗaukar 'yan jarida tamkar masu aikata laifi ba saboda kawai suna gudanar da aikinsu ya ce muna allah wadai da kamin abokan aikinmu da suka je ɗaukar rahoto amma ba taya masu zanga-zanga ba kana aka kwashe su kuma aka kulle su a wasu wurare da ba a bayyana ba aka hana su ganin lauyoyinsu aka kuma hana su ganin abokan aikinsu wannan damuwa ce ga mu kuma abin takaici ne da yake ci gaba da faruwa 'yan jarida na cikin mawuyacin lokaci a kamaru. duniya kuka saurara. Yanzu sai rahotanni da shirye-shirye. Gwamnatin jihar Neja ta bayar da tallafin naira miliyan 37 ga iyalan wasu jami'an tsaro da suka rasa ransu sanadiyar fafata da miyagun iri. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoton. Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta bayar da tallafin kuɗi naira miliyan ashirin da ɗaya ga iyalan wasu 'yan sanda da 'yan bindiga suka kashe a kwanakin baya a jihar Niger. haka zalika gwamnatin jihar niger ta bayar da wasu naira miliyan goma sha shida ga iyalan wasu sojoji su ma da suka mutu a lokacin da suke tafka gumurzu a tsakaninsu da wayannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. 'Yan sanda wanda suka rasa rayukansu ran su 21 ne. Mai girma gwamna ya ba kowanne 'yan uwan wayannan mamata miliyan ɗaya. 'yan sanda sun samu miliyan ashirin da ɗaya kenan haka kuma sojoji sun rasa jami'an tsaro sojoji wurin goma sha shida su ma kowane su ya samu miliyan ɗaya abin da aka raba ya kama wurin miliyan 37 ke. akwai 'yan banga musamman a karamar hukumar mariga ma kwanaki kwamandan gaba daya aka kashe su akwai irin wannan tallafi da aka basu. abin da muke so ba mu fara za mu fara da su kana magana dan asabe ke na mariga. na mariga ba eh. so insha Allahu su ma za su samu wannan tallafi din. rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta yaba da wannan gudunmuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce tallafin zai karawa jami'an kwarin gwiwa a ah, wannan yana da shi domin wannan ya tabbata cewa state government ta fahimci ya kamata ta taimaka mutane ta nuna ganin cewa ta ta gansu da ayyukan da mutane na suka zo a nan kuma abun ya same su ne don su zo tallafa mana a nan na state daga wannan zai kuma karfafa mana gwiwa kuma wanda suke nan har yanzu suke nan aiki su sun san cewa state government tana nan tana damuwa da abin da ke faruwa da mu ko baya ga wannan ma dai jami'an tsaron sun ce suna buƙatar ƙarin haɗin kan jama'a a wannan al'amari. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ce abin alfahari ne a gare ta an gudanar da zaɓe a jihar ido pdp ta samu nasara ba tare da an taɓa lafiyar kowa ba shugaban kwamitin riko na jam'iyyar gwamna mai malabu ni ya ce dama muradin shugaba buhari shine duk ɗan najeriya ya kaɗa ƙuri'arsa kuma ta yi aiki gwamna buni ya ce ta kura gwamna godwin obasaki a apc ya sanya yi sauyi sheka zuwa pdp inda ya lashe zaben kuma mutanen najeriya da masu sauraron mu ba su manta ba sun san cewa ah, godwin obasaki gwamnan da yake kan karagar mulki a jihar edo wanda ya ci yanzu a karkashin jam'iyyar pdp an tursasa masa ne ya bar jam'iyyar nan ya je tsaya a jam'iyyar pdp wanda kuma a lokacin da da shi din da adams ne yana shugaban jam'iyya na ƙasa suna haɗe sun bi gida-gida sako-sako lungu-lungu sun yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari kamfein a 2019 amma shugaban muhammadu buhari bai ci a jihar edo ba to menene zai nuna mana cewa idan aka tursa sa gwamnan nan da karfi ya bar jam'iyyar ya je tsaya a karkashin jam'iyyar pdp jam'iyyar apc za ta ci zaɓe so kaga wannan duka dole sai muna gaya wa kanmu gaskiya don muna harkan demokradiyya ya kamata a nuna 'yan najeriya cewa duk mai fitowa ya kada kuri'ansa yana da mutunci kuma mutuncinsa shine kuri'ansa da abin da ya zaba kuma ya zama shine abin da zai mulke shi sannan kuma dole demokradiyya ya to cewa ba karbi da mashi ba ne ko kuma a je a nuna fin karfi a ce za a tusa sa a kwace zabe ko kuma a sa wanda ake so ba haka ba ne wannan baya daga cikin tsari irin na shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda duk gwagwarmaya da ya yi tun daga jam'iyyar APP, NPP, CPC zuwa APC Allah ya bashi nasara abubuwa da yake yi shine tabbatar da cewar mutane su jefa kuri'a su kasa su tsare su jira su raka wannan abin da ya nuna shine a mutunta dukkan kuri'an da ɗan najeriya zai fita ya kada a kowane irin zaɓe ne a kowane irin mataki wannan shine abu kadai da zai karfafa demokradiyya a ƙasar nan ga zaɓen gwamnan jihar ondo a goma ga watan gobe gwamna mai malabuni ni ya ce apc ba ta da irin kalubalen da ta samu a jihar ido da haka tana da kwarin gwiwar lashe zaben da ɗan takararta gwamna rotimi akeredolu muryar amurka ke sauraro don labaru masu sahihanci da alamu aikin yi ya kawo salama da haɗin kai a yankin tunga da ke karamar hukumar abe a jihar nasarawa wannan ya biyo bayan kafa kamfanin sukari ne a yankin ga rahoton zainab babaji yankin tunga mai kabilu da addinai daban-daban a baya ya sha fama da tashin hankali mai muni da ya yi sanadin salwantar rayuka da dama yayin da wasu dubbai suka shiga gudun hijira saɓanin ziyarar da na kai garin tunga shekaru uku da suka gabata saboda tsananin tashin hankali a yankin a wannan karo na je tunga ne don duba yadda rayuwa ta kasance wa mazauna yankin bayan samar da katafaren kamfanin siga da dangote ya samar a yankin. Abin sha'awa da na gani shine yadda matasan kabilu daban-daban da a baya ba sa ga maciji da juna a yanzu suna ayyuka tare a kamfanin. Dauda Musa Dauda shine mataimakin shugaban matasan yankin Tunga ya min ƙarin haske. zuwan wannan kamfani ya kawo mana ci gaba da dama a tunga kusan zaka ga yanzu yaro ya gama karatu yana gama karatu ya zo ya samu aiki a wannan kamfani shi ma nasiru muhammad tunga jami'in da ke binciken kuɗi a kungiyar raya garin tunga ya shaida min cewa kamfanin ya yi alkawarin samar da aikin yi wa matasa dubu talatin don haka suna sa ran samun kasansu a fero na dangote dai ga muna da mutane ɗari shida da ashirin da biyar a fero na dangote da ake biyan su albashi yanzu kamar yan kwangila da ake ba su kwangila yanzu suna biyan haraji ana baka kwangila akwai satin fasinja za ka bar ba community ba raya wasu abubuwa ayyuka sai wani abubuwa da zai taimaki mutane kamar wahala abincin da aka yi da abin da muke samu an sai abinci ma an raba ma talakawa. Na leƙa fadar sarkin Tunga inda na tarar da hakimin garin Shu'aibu Galadima Ibrahim. mu da dakatan mu da masu angwanni da kuma talakawa mu duk mai da wannan aiki zo nan kuma duk mun sanu a kai kuma muna ganin cin gaban sa Muna da kabilu dai da yawa nan wayanda kuma ina jin komin da aka yi compensation na wurin nan duk ya same su. Babban matsalar mu dai shine hanya. hanya da kuma asibitoci amma ruwa da sauransu duk mun ga dangote ya mana aikin na kuma mun gode shi Allah saka mishi da alheri shi ma sarakin kabilar tibi yace a yanzu sun samu zaman lafiya da abokan zaman su ne ne sarkin kosuno zaki gaso tafiya mu a guri yanzu ba wani matsala kuma muna kwanta ba mu da wani fargaba ba na kuma tambayi gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule irin matakan tsaro da suka sanya don ba masu zuba jari karfin gwiwa duk wani mai jari ba zai je inda ba a tsaro ba shi yasa yanzu zaka ga muna da police mobile training college muna da military super camps muna da wild stroke muna da squadron squadron bayan haka muna da checkpoint checkpoint a hanya kuma mun shiga community policing. Masu sharhi kan lamura dai na fargar da hukumomi da masu hannu da shuni cewa samar da guraben ayyukan yi zai magance mafi yawan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A wani yunkurin murkushe cin hanci akan iyakokin jamhuriyar Nijar, kungiyar 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga waje da kungiyar direbobin motocin dakon kaya da kuma hukumar kwastam sun gudanar da taro domin gano bakin zaren magance wannan matsala da ke zagon ƙasa ga tattalin arziki. Wakilin Mayamai Suleiman Muni Barma ya zanta da sakataren kungiyar 'yan kasuwar Shu'aibu Chambiano. Dan kasuwa da kwastam kar su hadu in suna hudda ana iya samu yin hanci. A sa takardu da ka zo bakin iyaka ko ka zo gidan wannan sai ka yi awo kayanka ga abin da ya kamata ka biya kamar shinkawa za ka kawo. Ya kamata ke kahin ka kawo shinkan nan a san nawa kake biya da ka zo ba ba ta lokaci sai ka biya kudi ma an hana a sa hannun kwastam aka kake a kai banki a zube banki ya baka takarda ka zo ka nuna masu ka biya sallame ka. SJ ya za a yi a cimma nasarar wannan guri da aka sa a gaba na kawar da maganar cin hanci daga harkokin nan naku tsakanin ku da kwastom. Idan aka yi lakar da cewa wasu sun fi son abu waɗannan hanyoyi na ciwa-ciwa. Abin da kake biya wurin gyara ya yi yawa da kudin awo tunda an baka bi ka'ida ba duk wanda ya tare ka eh, yana amsa wani abu amma an ka bi ka'ida kama wannan za a yi shi jika hamsin an ka yi sarando ko ka yi smuggle yana wuce shi ka da hamsin abin da za ku kashe ka bata goma dai bai gyaru ba don shi wannan abu in an fara insha Allah za a gane kurakurai sai a gyara abun ya zo daidai kuna ganin su jami'an duwan ko kwastam eh, wannan abun za su iya karbar sa idan aka yi lakar da cewa su ma waɗannan hanyoyi ne wani bi suke bi don su don samu abin da za su gyara wasu harkoki na daban abin da ake so da kwastam da mai kaya duka su gane saboda kasa ake yin shi saboda samo kudade a biya ma'aikata a yi wasu likta ko wurin karatu koko na akwai matsala waje sai a turu mutane su ta yi su walwale abun na cikin kudin na su yau kwasam suna cikin matsala tun da ba su ga samu abin da suke samu da kudaden shiga na cikin aljihun gwamnati na aljihun nasu saboda an hana kudi ya biyo wajen su na biyu sun yi so ta yin mission da su zamna cikin biro saboda biro babu wani abu don shi wannan abu in aka yi shi abin yana ta yi daidai wadda muke tamaha wanda ya kamata ya biya ka a bari ya biya shi shi a bashi takarda wanda aka ce ya biya ka sai aka ce ya kawo ka goma ko ka shi wannan an ci da haka shi wani bi wasu na ciya amma ka san wani bi kamar cikin dare in an tare ka kana tsoro ba ta lokaci kana tsoro kuma wani bi in an kara duba in gari ya waye za ga wasu abubuwa da bai kamata ba dok dole ka bada ka huce to kaga ire-ire wannan su ga kawo masa su kuma ba su da yawa cin hanci abin da yake kawo a wani bi in ka she kasuwa wanda bai bi hanya ka'ida ba ya huce shi kayan shi za su yi arha bisa naka dok zai sai da ya barka sakataren fatakin Nijar Shuaibu Chambiano a zanta wasa da wakilinmu Sulemu Muni Barma kada shafa muryar Amurka yake sauraro ga shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, shirin da ke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. A 'yan kwanakin nan dai, akan samu koke-koken aikata laifuka a wasu daga cikin sassan babban birnin tarayya Abuja, kama daga satar motocin mutane, kwacen motocin, kwacen waya da sauran nau'ika na aikata miyagun laifuka. Toma Madalla. A kan wannan mun samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayyar CP Balaciroma. Idan muka duba yanda aikata laifuka ke ɗaukan sabon salo a nan babban birnin tarayya abuja a ce an kwace mota a nan wannan ya shiga mota an tare shi an aikata masa ba daidai ba an karbi mota a nan an karbi waya a can da sauransu kuna da sanin wannan idan kuma kun sani me kuke akai na ɗaya bai yadda da maganan da kake cewa kamar abubuwa sun taɓarɓare sun fi ƙarfin hukuma wannan ba daidai ba ne da ko haka ne kai da kanka da wata an kwace maka motar muna sane da cewa idan aka zo wannan lokacin a cikin shekara wato abin da ake kira a turanci embalmment september october november december nema yana karuwa don bikin da za a ƙarshen shekara saboda haka nema na karuwa ko sai ga cewa aikata laifi na karuwa a wannan yanayin abun da muke yi shine da yake mun san da haka muna ƙara yawan abubukan da muke yi matakan da muke ɗauka na hana karuwan laifuka kaman na ɗaya shine za ga patrol namu zai karu patrol na mota patrol na kafa wurin da akwai a mashin ma a yi patrol ɗin mashin muna ƙara kai samame a wuraren da muka ji cewa ɓata gari suna zama wannan muna kiran shi raid don mu tabbata mun kama mutane mun tattance su na kaiwa gaban kuliya mu kai su na sakewa mu sake su muna yawan faɗakar da mutane kuma cewa kowa ya hatara idan ka zo ajiye motanka kar ka jefar da ita a kan layi ka yi tafiyanka haka yi kokari ka sai ko kwado ne ka samu abun da ake ta kira pedal lock ka saka ne ko da mutum yana so ya saci motanka ya dai samu dai wani abun da zai dan bata mishi lokaci wata idan ka kasuwa ka shiga yana kokari yana kokarin budewa din nan kafin ya bude ka hutu to amma mutane da yawa za su ajiye motar haka akan layi ba security dole mu taimaki kanmu. Amma ranka kaɗai wani lokacin watan nan kwacewa ake hannun mutane da karfin bindiga ba ma a kasuwa kan riba hakan nan kana ciki dan za a da kai da bindiga da kuma ya kwace a hannunka. Wannan a zamanin da na amma idan akwai wanda ya samu irin wannan shawara shine nan da nan akwai motocin da muka zuba a cikin gari wurin kowane layi biyu uku haka ka zaga ba za a rasa mota ba. nauyi ne a gare ka kai sauri ka je ka samu masu patrol ko kuma idan kana kusa da police station nan kai sauri ka je ka samu mutanen da suke police station ka sanar da su don mai rediyo don mu tattara hanyoyi mu tabbata cewa mun samu mutanen nan duk wanda suka kawo mana idan akwai wanda ya kawo mana labarin ga abin da ya faru muka yi wannan abu sai ka ga cewa mun samu nasara akwai motar road safety kwanakin baya ya shiga shago aka ce wani suka zo suka dauke nan da nan suka gaya mana nan da nan muka faɗa muka yayata sai ga ta mun taro ta a buhari yana da muhimmanci daga abu ya faru ka kai kada wurin dan sanda to yanzu ka je da muka duba alƙalaman ku kaman aikata miyagun laifuka a nan babban birnin tare abuja bisa ga rahoton da kuke samu yana raguwa ne ko yana karuwa ne zan gaya maka da turanci crime situation in abuja yana abun da muke cewa stable wato duk matakan da muka ɗauka suna taimakon mu rike abuja mu tabbata cewa abuka ba su fita daga control ba ba yanayin tsaro bai tabarbare ba a kwamishina ko ko da ke ni na wani lokaci na fito daga ofis ina ga yadda kuke sanya mutanen ku akan hanya abin sha'awa to amma kuma duk da haka jifa jifa nan da can haka ɗin yana faruwa me kuke akai aikata laifi ba abin da zaka yi ka ce ka wanke shi ga baki ɗaya ko ka hana shi ga baki ɗaya ba ba zai yiwu ba da haka ne ko da ma za mu samu hakan da mun huta kun huta duk ba za kuma bukaci dan sanda ba. Eh? Um, kwamishina idan muka duba. Akwai matakan da muke ɗauka. Wannan matakan za mu ci gaba da ɗaukan matakan nan. Yadda na fara gaya maka muna ƙara fato muna ƙara uh, duba wanda muke masu cikin farin kaya da sauransu da sauransu haka. Zuba yan sanda a wuraren da ya kamata mu zuba su don mu hana masu aikata laifuka wannan. Amma abin shi ne shi eh, aikata laifi idan ka toshe nan to za a fito da sabon hanya to aikin ka ne kai kuma dan sanda sabon hanyar nan da suka fito da shi ka je ka dakile wannan ma kana toshe shi na gaya maka jibi za su sake hutuwa da wani sabon hanya saboda haka abin namu kamar wasan mage da da bera ne haka za mu yi ta saboda haka mai nasara idan muka nasarar mu shine mu tabbata mun rage aikata laifuka to the dearest minimum idan muka duba gefen abuja irin su kuje gwagwala da abaji kwali akan yawan samun matsaloli na garkuwa da mutane don ba na mantawa kaman ba raka da kanka ka je ka jagoranci jami'anka zuwa kuje a irin wannan yanayi misali yanzu ya abin yake to ai ya kamata da tambaya ba da dai ka san yadda yake bana ka sake jin wani abu sai abin da za a rasa To ai ba za a shi yasa na ce maka ba a wanke su ba a hana aikata laifi ka baki daya amma ina son tabbatar maka cewa mun sha kan wannan matsalan wannan eh, gefen Abuja. Akwai 'yan sanda rututu har cikin dajukan duk mun zuba 'yan sanda a ƙauyukan da suke wurin nan. Saboda haka mutane bana sun yi noman su yadda ya kamata. To, kwamishina a ƙarshe kamar su mutanen da suke zama a cikin birni da wajen Abuja. da ke an ce sha'anin tsaro kamar ɗawainiya ne da yake kan kowa da kowa su wane kira zaka musu domin ganin cewar sun sa hannu domin a guji tare a tsira tare alhamdulillah mutanen abuja suna ba mu haɗin kai sosai a aikin tsaron nan dama ba mu da yawa ba za mu yi nasara ba kuwa idan ba mutane sun taimake mu ba saboda haka muna samun haɗin kai na jama'a shi yasa muke dan samun nasarorin da muke samu amma a yanzu akwai canjin abubuwa da yawa mutane sai shigo a abuja suke yi ba su da ayyukan yi ba ayyukan da za a ba su saboda haka suna kara mana namba na mutane da duk wurin da kuma mutane suke taruwa haka za ka yi tsammanin cewa dan aikata laifi haka zai ɗan kamu muna bukatan mutane su ƙara mana haɗin kai duk wurin da suka ga mutumin da ba su yarda da shi ba su gaya mana nan da nan don mu zo mu bincika ba laifi ba ne don ka gaya mana muka zo muka binciki mutum ba mu same shi da laifi ba mu kyale shi ya tafi kar ka karkace yan sanda su zo sun kyale shi in mun duba ne mun tabbata ba zai cutar da kai ko ba muka kyale shi amma duk wanda muka zo muka ga cewa kamar wanda akwai alamun zai cutar da mutane za mu ɗauke shi mu tafi da shi mu kada bincike a kansa idan muka same shi da laifi mu kai shi gaban hukuma kuliya wanda ba mu same shi da laifi ba ko ka zamanin cewa bai kamata a rike shi mu suke shi tafi da zai ci gaba da rayuwarsa amma kuma akwai abu da cewa mun riga mun samu rekod shi mun san lokaci kaza wani ɗan kaza ya zo wuri kaza ya zo kaza kaga wannan yana da kyau Masu sauraro duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Masu sauraro lokaci yayi na shirhin muryar Amurka. watan Agusta gwamnatin Amurka ta yi yunkurin kariya ga cibiyoyin iliminta daga gurɓatacciyar tasirin jam'iyyar kwamnisanci ta China da kuma kare 'yancin ilimi ta hanyar kafa cibiyar koyarwa ta haɗin gwiwa ta Amurka a Washington DC wato CIUS a takaice a zaman wani ofishin jakadancin jamhuriyar China. Wannan matakin kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ya nuna kararra cewa CIUS yana daga cikin farfagandar Beijing ta duniya da mugun kamfe kan makarantun Amurka da ajujuwan K-12. A watan Satumba, gwamnatin Amurka ta sanar da wani matakin da aka ɗauka don kare Amurka daga zaluncin gwamnatin China. A jawabin da ya zayyana barazanar da ke fitowa daga jam'iyyar kwaminisanci ta China da ya hada da satar fasahar ilimi, leƙen asirin masana'antu da satar bayanan sirri daga 'yan Amurka Mukaddashin sakataren harkokin tsaron cikin gida na Amurka, Chad Wolf, ya ce Amurka za ta toshe yunkurin China na wulakanta makarantun Amurka ta hanyar soke takardun biza na wasu ɗaliban China da ke karatu a Amurka. kuma suke haifar da barazana ga harkokin tsaron ƙasarmu. We are blocking visas for certain Chinese graduate students and researchers with ties to China's military fusion strategy to prevent them from stealing. Muna hana takardun biza ga wasu ɗaliban China da suka kammala karatun jami'a da masu gudanar da bincike da ke da alaƙa da dabarun sojin China domin hana su sace ko lalata muhimman bincike. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ya ce matakan da aka ɗauka game da biza sun biyo bayan furuci da shugaba Donald Trump ya yi a ranar 29 ga watan Mayu da ya ba da umarnin ɗaukar matakan saboda gwamnatin China na amfani da ayyukan wasu ɗalibanta don cutar da Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar ya faɗa a wata sanarwa cewa ya zuwa ranar 8 ga watan Satumba shekara ta 2020. Ma'aikatar ta soke sama da biza dubu ɗaya na 'yan ƙasar China da aka same su suna saba wa furucin shugaban ƙasar na ɗaya sifili sifili hudu uku da ya soke bizar su akwai sama da 'yan kasar china 360 da suke karatu a amurka ma'aikatar harkokin wajen ta ce bizar fiye da dubu ɗaya da aka soke na ɗalibai da masu bincike da suka fi haɗari kaso ne kalilan na waɗannan ɗaliban za mu ci gaba da yin maraba da halattattun ɗalibai da masana daga china waɗanda ba su da manufar yada muradin jam'iyyar kwaminisanci ta china na mamayar soja mukaddashin sakataren harkokin tsaron wolf ya sanar cewa jam'iyyar kwaminisanci ta china ta yi amfani da kowane nau'i na karfinta wajen dakushe demokradiyya ta kuma sabunta kudurorinta na sake fasalin duniya zuwa tsarinta na kama karya amma ya nanata cewa amurka za ta ci gaba da nuna cewa yayin da waɗannan ayyuka na china suke ƙara haɓaka duk da haka ba masu wuyar kawarwa ba ne sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka wannan muke kammala shirin daban kwana da masu sauraro sai can yamma abokan aikinmu za su shigo da sabon shiri. Ni Nasura da Mailika da na jagoranci shirin ke fatar mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.